Haka kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin namu na yanzu da farko ga muhimman kanan labaran. A yau an wayi gari komi ya tsaya a Tilabiri dalilin yajin aiki da ake kira Vilmort. sai kuma an kafa wani tsarin tattubar juna na ƙananan hukumomi a maraɗi. Matsalar tura 'yan mata makaranta a jihar Sai shine rahoton mu na musamman. wato madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya gida mai kula da lissafin kuɗi na ƙungiyar matasa musulmi na duniya omi da ke cikin wato da ke nan ginin ƙungiyar na da ke unguwar terminus da ke nan birni mai ya kama da wuta a yau gobarar ta ƙona yara biyu wato gudan na da watanni shida yayin da gudan kuma yake da shekara uku da haihuwa haka gobarar kuma ta raunana ma'aifiyar tasu ana ganin cewa gas ɗin dafuwa shine ya haddasa gobarar ga dai mai gidan wannan gini da lamarin ya faru gaban idonsa a cikin rahoton habibu garba Ina bakin gida, ina gadi muna hira, sai muka je ana ta kuka. Ina duddubawa kaɗan kaɗan, sai na tashi tsaye, abin ba kyawun kallo. Tuni tala ya kama da wuta, domin gazi ne ya haddasa ta. Ba wuta kaɗan ba ce Lokacin ne ne muka yi ƙoƙarin riƙe, matar da ta riga ta ruɗe. Aka kai ta cikin wani gidan da ke kallacin gidan da gobara ta faru. Aka suturta ta, hannayenta sun fara ƙonewa Yara biyu ne ƙanana ba su samu suka fito daga wutar ba. Uwarsu ta yi gudu ta shiga wutar, mutane suka rike ta. Yanzu an kai ta asibiti. Gobara ba ƙarama ba ce butulan ne suka yi ta fashewa fashewa ta uku ta yi karfi sosai mun ma tsammani wani abu ne da ya wuce haka duk da cewa an ɗage shirin nan na kowa ya tsaya gida wato vilmort da ƙungiyoyin fararen hula suka ƙudure shiryawa a yau amma a birnin tilaberi wato ya shiga wannan yacin aiki na kowa ya tsaya gida a cewar wakilinmu komai ya tsaya tik a birnin Alzuma Irome mataimakin sektar janar na tsarin kungiyoyin fararen hula na Tilaberi ya yi tsokaci a cikin rahoton Haruna Sumai. Yajin aiki na gama gari ya samu karbuwa a nan Tilaberi. Idan kuna son tabbatar da haka kawai ku zagaya a cikin garin, ba za ku samu kafe, madara, biredi da nama da dai sauransu ba. A gaskiya jama'a sun bi abin sau da kafa ɗari bisa ɗari. Abin da muke son shaida wa gwamnati wasu matakai da suka ɗauka a cikin dokar kasafin kuɗin gwamnati mun yi watsi da shi, kuma za mu ci gaba da watsi da shi har sai gwamnati ta waiwaye mu. Wannan dokar muna tunanin muna cikin demokaradiyya ne. Muna fatan gwamnati ta kira mu mu tattauna saboda Nijar ta duka 'yan Nijar ce. Kenan wani gungun jama'a ba sa iya yin komai da suna al'ummar Nijar gabaki daya. Za mu ci gaba da gwagwarmaya. Kakakin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da mutanen da suka ƙaura za ta kawo ziyarar aiki a nan Nijar daga ranar 19 zuwa 24 ga watan Maris na shekara ta 2018 a yin wannan ziyara za ta gudanar da rangadi a yankunan Difa da Tilaberi. Alassan Kuzi ya haɗa mana wannan rahoto a cikin fassarar Asumana Shina. Kakakin musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Celicia Jimenez da Mari, za ta gudanar da ziyarar ta farko a hukumance a ƙasar Nijar daga 19 zuwa 24 ga watan Maris na 2018 domin kimanta yanayin haƙƙin ɗan adam na mutanen da suka bar mazauninsu a cikin ƙasarsu. Ƙalubalen da ƙasar Nijar ke fuskanta suna da yawa sosai, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakai ƙwarara domin fuskantar su, in shi Madam Jimenez da Mari. Tun bayan faruwar harin farko na ƙungiyar Boko Haram a ƙasar Nijar a shekarar 2015, jihar jihar Difa da ke yankin kudu maso gabas na kasar ta tsunduma cikin doguwar matsalar tsaro da ta yi sanadiyar mutane 129 suka bar mazauninsu yayin da 'yan gudun hijira 800 suka shigo daga kasar Najeriya lamarin da ya haddasa matsalar rayuwar al'umma. Bugu da ƙari a baya-bayan nan sha'anin tsaro a kan iyakokin kasar Mali na ci gaba da taɓarɓarewa a kullum. Kakakin musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ziyarci wuraren da waɗanda suka bar mazauninsu suka fake a jihar Difa. Haka zalika za ta haɗu da wakilan mutanen da suka suka bar su a jihar Tilibiri. Fiye da mutane 120 da suka hada da 'yan Mali, 'yan Guinea, Cote d'Ivoire, Gambia, Senegal da kuma Burkina Faso aka koro daga kasar Algeria a makon da ya gabata, kuma aka tura kiyar su har zuwa kan iyakar Mali. A cewar wata sanarwa ta Human Rights Watch, waɗannan mutane da aka koro sai da suka biya wani mai mota kuɗin sufuri domin kai su gawo. Bayan kwanaki biyu na tafiya waɗannan mutane, wato wasu mutane ɗauke da makamai sun kai musu hari tare da ƙwace musu dukiyoyin nasu sannan sai da suka iso mali nan gawo wato kungiyoyin jin kai suka ɗauki nauyin nasu. A Chadi gwamnati da kungiyoyin kwadago sun cimma wata yarjejeniya jiya da yamma da ke kawo ƙarshen yajin aiki na gama gari da suka fara tun cikin watan Janairu na shekara ta takwas bisa kiran kungiyoyin kwadago guda uku. Wannan yajin aiki ya biyo bayan wasu tsauraran matakai na tsuke bakin aljihu da gwamnati ta ɗauka a cikin kasafin kuɗi na shekara ta takwas domin fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ta Chadi take fama da shi tun a shekara ta hudu ɗaya daga cikin matakan da suka fi tsananta shine yanke albashin ma'aikata bisa wannan yarjejeniya da aka cimma jiya gwamnati ta ɗauki niyyar biyan albashin watan fabrairu daga dukkan ma'aikata da kuma mai da kuɗin da aka cirewa ma'aikatan. Mata da kimiyya mata da sabbin fasahohin zamani na labarai da sadarwa shine taken wani zaman tattaunawa da aka shirya a ranar jiya a Tilibiri a ƙarƙashin ƙungiyar matan da ke bunƙasa kimiyya da fasaha a Nijar. A cewar Farfesa Sidiku Ramatu Jarmakwai Seni, mataimakiyar shugabar ƙungiyar burin wannan shine na bunƙasa wannan ɓangare na kimiyya a cikin rahoton Haruna Sumai. Duka abin da yake zagaye da mu babu wani cikakken sakamakon bincike a kan kimiyya. A gaskiya idan muna son mu bunƙasa dole sai mun ƙara zurfafa bincike a kan kimiyya. Kuma mata sun fara barin fannin binciken kimiyya saboda suna tunanin yana da wahala. To ai babu abin da yake da sauƙi wajen samu a rayuwa. Sai an mayar da hankali ga aiki tukuru sannan za mu gano aikin bai da wahala. Fannin kimiyya shine yake kan gaba wajen ci gaban rayuwa mai ɗorewa ga ƙasa. Don haka muke ƙarfafawa mata gwiwa da suka fi maza yawa su rungumi fannin kimiyya. Ƙananan hukumomin yankin Maraɗi sun tanadi wani tsarin tattaunawa a cewar mataimakin shugaba na farko na kwamitin mashawartan yankin ta wannan shiri ana haɗa ƙarfi da ƙarfe domin aiwatar da shirin ayyukan ci gaba. Sadisu Umaru mataimakin shugaba na farko na kwamitin yankin a cikin hirarsa da Muhammad Maman. Wani tsari ne da muka girka tun da daɗewa tsari ne da ke bamu damar canza yawo kan matsaloli da ke dabaibaye ci gaban tattalin arzikin jihar Maraɗi tsakanin duka ma'aikatan meri na Maraɗi, Muna da yanki ɗaya ne don haka muke tattaunawa tare domin tsarin ci gaban da ake sakawa a cikin jihar Maraɗi a fuskar gundumomi uku jama'a su amfana. Kuma ganin irin hubasar da ake yi bamu da shakku ayyuka za su tabbata a zahiri. Notre objectif en ce qui concerne la coordination des activités va bientôt être une réalité. A ranar Litinin da ta gabata aka yi bikin mika ababi da dama kwamfutoci kayayyakin rike hasken rana da na sadarwa a nan zauren wakilai na yankin Agadas zuwa ga gundumomi guda tara na yankin. Wannan taimako na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ICR da aka kiyasta shi zuwa kusan sefa miliyan ɗari da biyu ya shafi ƙarfafa aikin yankin wajen tattara bayanai kan kwararar 'yan gudun hijira. Risa Faltu wakilin magajin gari gari a cikin rahoton Anise Karim. Ƙananan hukumomi tara na jihar Agadez ne za su karu da waɗannan taimako na ababen hawa da kuma kayayyakin aiki da suka hada da motuna domin kai da kawo na ma'aikata da na'urori masu ƙwaƙwalwa saboda ajiyar bayanai da allunan karɓar zafin rana da ke ba su damar dogaro da kansu da kayayyakin sadarwa wato wayoyi na kira. Waɗannan duka domin su ba su damar yada bayanai na sassa daban-daban na ma'aikatun kananan hukumomi kuma a kan lokaci waɗannan bayanai ne sassanmu da sauran abokan hulɗa za su yi amfani da su domin samun cikakken bayanai dangane da lamarin tahiyar 'yanci rani a jihar agadez A ranar Talata da ta gabata kuma a jihar ta Agadas aka buɗe wani zaman taro na kwana biyu wato karo na biyu na kwamitin daidaita sanya ido wajen kimanta shirin aiki na tasirin tattalin arziki na gaggawa fiyera a cikin yankin Agadas. mata makasudin shine na kimanta ayyukan da ke kawo tallafi ga tsaffin masu fasa kwarin mutane ibrahim bukari abdu sakatare janar na babban hukumar karfafa zaman lafiya a cikin rahoton musa mamman Taron farko ya tsayar da shawarwari guda biyu. Shawara ta farko ta jibanci hanzartawa wajen soma aiki da shirin domin waɗanda abin ya shafa sun kasa haƙura. Shawara ta biyu ta jibanci ganin dukkan masu hannu a lamarin sun yi ƙoƙarin ganin sun sami ƙarin kuɗaɗe. A game da shawara ta farko dukkan masu alaƙa da sha'anin safarar bakin haure sun halarci taron mika kayayyakin aiki domin sauya sana'a da proje a gafar ya bada saboda ƙananan hukumomi goma sha biyar wanda ya yi saura shine na proje karkara. A game da haka gwamnan jiha ya ziyarci dukkan wuraren da aka gudanar da ayyuka shi ma proje na CSP e ya ci gaba sosai. Dangane da shawara ta biyu shugaban babbar hukumar kula da karfafa zaman lafiya ya haɗu da tarayyar turai domin ganin hanyoyin da za a bi da kuma matakan da za a ɗauka wajen tattara akalla miliyar goma saboda dukkan waɗanda aka yi rajistar sunayensu su sami wani abu yanzu ana son lamarin ya zamanto tamkar an ba su diya ne. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. Haka yanzu sai kuma rahoton mu na musamman. Jihar Sai na ɗaya daga cikin jihohin yankin Talabiri da ta sami ƙaramin adadi na zuwa makarantar ƙananan yara mata wannan na da nasaba da matsalolin daban-daban na fuskar tattalin arziki da na al'umma da suka hada da matsalar autar da yara ƙanana ko kuma auren dole sun kasance babban dalilin haka ɗin. Madan Salifu Kaltumi Musa, Darakta Janar ta jihar ta bunƙasa ci gaban mata ta da kare yara ta yi bayani a cikin rahoton Mahmudu Shaibu. A cikin faɗin gundumar sayi yanayin aurar da yara da wuri har yanzu akwai sauran jan aiki, ballantana a cikin yankuna uku na gundumar sayi tamu da kuma jalajo. Abin riƙewa dai a cikin gundumar sayi ya ƙumshi ƙabilu da dama, kuma waɗanda suka fi aikata wannan al'adar su ne Fulani da suka fi yawa, da gurmawa da kuma zabarmawa. Ƙididdigar shekarar bakwai ta bayyana cewa fiye fiye da kashi hamsin cikin ɗari ana aurar da yara da wuri. Abin da yake umul aba'isar wannan shine talauci ga iyaye. Sannan kuma a cikin al'adunsu abin farin ciki ne a aurar da yarinya da wuri tun bata balaga ba ta kai neman maza saboda ta je gidan mijinta da budurcinta. Wanda idan ta samu ciki ba tare da yin aure ba to akwai matsala wajen samun aure. A cikin ƙauyuka mafi yawan mata ba su waye ba wajen samun samun takardun shaidar aure. Sannan da yawan iyaye ba sa girmama dokar da take hana aurar da yara da wuri, ba a kuma hukuntawa. Halin matsanancin rayuwa kamar karancin abinci, rikice-rikice da dai sauransu yana tasiri wajen tursasa iyaye da basu da ra'ayin aurar da 'ya'yansu da wuri. Auren wuri da auren doli yana da babban tasiri ga rayuwar yarinya da kuma al'umma da ma ƙasa ga baki ɗaya. Auren wuri yana haddasa fyaɗe da ƙarfi daga wajen miji abin da yana da hatsari ga lafiya da kuma wajen ɗaukar ciki wanda ma yana daga cikin umul aba'isa mutuwar mata wajen haihuwa 'yan shekaru goma sha biyar kuma suna da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar sida da ma rashin karatu da kuma taɓarɓarewar rayuwar mace da kuma talauci auren wuri yana tsunduma mata a cikin talauci inda wannan yanayi babban kuma baya ne akan fannin ci gaban ƙasa Il s'agit d'une situation injuste et d'un énorme potentialité perdue pour le développement des communications et des pays. Thomas masu ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sidiyo Kalangu Habibu Garba ya zo muku da labarin na zarmanci sai a shirya. Ku sauraron shirye shiryen Isidiyo Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidiyo Kalangu ina so kuma ina yadawa.